walin rijali alaihin na daraja maza sun fi mata yawan darajoji Allah ne ya faɗa in kun isa kuce karya ne idan mutum ya biya waɗancan turawan yamman da aƙidun da suke yaɗawa wallahi ba zai gushe ba sai ya bar addinin musulunci daga nan sai mu san matsayin ku to amma su kullun abin da suke so su nuna irin tsarin da addinin musulunci yau mace da namiji abin da suke so su nuna shine kamar ana maida miji wato sari wato shugaba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 da ƙabilar Hausa Fulani gaba ɗaya kasancewar sukan kawo shirye-shiryen da suka ci karo da manufofi na addinin mu da al'adunmu baki ɗaya a jiya a shirin da muka gabata muku mun kawo mun yi tsokaci a karo na farko game da wannan shiri wanda a cikinsa mata masu fatawa waɗanda su kansu sun san su ba malaman addini ba ne suna tsoma baki cikin abin da addinin musulunci ya gama ce magana a kai kuma su faɗa abin da ya ci karo da addinin misali kamar da na gaya muku Qur'ani sura sukutum ya sauka suratul nisa ya saukar da surar saki suratul talaq ya saukar da hukunce hukuncen aure hukunce hukuncen saki hukunce hukuncen kome rabon gado takaba duk abin da ya shafi hatta mu'amalar da ta shafi kul'i mace ta nemi a sake ta da yancin kanta sai da musulunci ya bayani filla filla ga yanda za a yi ya kuma ladabtar ya tarbiyantar haka hadisan manzon Allah birjik sularin akan aure haka littafin sunna in ka duba cikin sahih bukhari muslim duk suna da kitabun nikah littafin aure haka in ka dawo littafin fiqhu in ka dauke yan kanana waɗanda ba su shiga cikin babun mu'amalat ba wanda suka yi iktisari akan abin da ya shafi sallah kamar irin su ahlul duk da yake shi ma an ce mutuwa kafin ya gama dukkan littattafan fiqhu da suka hada tsakanin ibada da mu'amala suna kawo kitabun nikah sai bayani akan hukunce-hukuncen aure da sa da yanda ake mu'amala da dukkan abin da mutum yake bukata ya sani. Ko kaga kenan bayani akan abin da ya shafi aure hurumi ne na malaman addini duk wani mutum da yake tunanin yana da wata jarraba yana da wata ƙwarewa to ko zai faɗi wani abu akan aure ya auna da mai addini ya ce kare faɗi abin da ya ci karo da addini domin ya san duk hankalinsa bai fa Allah ba bai kai Allah sanin daidai ba bai kai annabi sanin daidai ba duk wata shawara da zai ba al'umma game da aure bai kai abin da malaman addini magada annabawa sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu suka fahimta suka kuma ɗora al'umma a kai ba amma abin takaici a yau wasu da suke tunanin sun yi boko suke tunanin sun waye suna ganin cewa tunanin turawa da mahangarsu akan aure shine tsarin da ya kamata a ɗora matan al'ummar musulmai a kai ba tare sun yi duba da manufofin alkur'ani da addinin musulunci ba suna ƙoƙarin su wayar da tunanin matan hausa fulani matan al'ummar musulmi akan cewa tsarin da musulunci ya ɗora maza da mata a kai na cewa namiji ya ɗara mace namiji shi zai ciyar da mace mace kuma ta masa biyayya wajen hidimta masa suna so su rushe jadabin mace tewa miji biyayya a daidai wannan lokacin da talauci ya yawa ga mutane kuma mazan suke da haƙƙin fa ta su nema su sha wahala su dawo idan namiji ya je dawo ya gama shan wahalar aikinsa, ɗan abin da ya samu bai ta karya karya ba ya shigo gida yana so a lallaba a girki sai matarsa ta ki masa biyayya kaga idan auren ta ya mutu shikenan an mai da ita bazawara a wannan lokacin yan mata ma ba samun shiga suke ba balle zaurawa ga zaura nan muna gani tsakanin waɗanda suka ƙi aka saka da waɗanda mazajen su ya mutu suna nan birjik tsarasa rasa yadda za a yi da su yayin da wasu ma zafin talauci yake jefa su a duniyar karuwanci to irin wannan ɓannar ita ce ɓannar da ake so a buɗewa mutane a lalata aure can daga ƙasa ana ta ƙara shigo da abubuwa a cikin aure waɗanda za su sa auren ya tsada nan kuma daga sama an ƙirƙiro wasu ƙungiyoyi da wasu shirye-shirye waɗanda za su cire wa mata girmama maza za su kuma sa mata waɗanda za a aurar su shiga cikin gidan mijinsu da taurin kai su sa aure da malmalce rayuwa ta lalace ba shakka wannan ba karamar musiba ba ce aje mun muku tsokaci game da wannan shiri sannan kuma mun kawo muku martanin da muka wata daga cikin malaman su da waɗanda suke jinya da kansu da ilimi muka yi mata martani a wani shiri na talabijin wanda martani ne mai wata tsada wanda yake so ya ga cikakken bayani ya duba shirin da muka gabatar jiya mun saka muku martanin da muka mata kusan duk shubuhohi da suke kawowa akan wannan batu mun rushe su da dalilai na alkur'ani da sunna yana da kyau mu fara sauraron wannan gabar idan muka duba zamu ga cewa ita kanta wannan aƙida ta cewa za a ƙwaci haƙƙin mata ba a same ta ba sai a ƙarni na 19 kaga inda a ce wannan abin alkhairi ne ai ko da turawan da iyayensu na farko ai da sun fito da wannan aƙidar ta aka yi kuke da'awar wani abu wanda ba a same shi ba sai a cikin ƙarni na goma sha tara Allah ubangiji ya kyauta yaya abin da manzon Allah ya tabbatar da cewa jinsin mata suna da raunin addini sama da yanda ake samun maza jinsi wato sama da jinsin maza sannan suna da raunin hankali sama da jinsin maza wani ya zo ya ce wai ai ko mu ce wata ta zo ta ce ai mata sun fi maza idan mutum ya biya waɗancan turawan yamman da aƙidin da suke yaɗawa wallahi ba zai gushe ba sai ya bar addinin musulunci mun san mutanen da a larabawa da yawa 'yan ƙasar misira wasu ma 'yan saudiya ne da suka biyewa wannan aƙidar ta boko aƙida da waɗannan aƙidan na kare haƙƙin ɗan adam wanda tura suka kawo ba su gushe ba sai da suka da suna challenging ɗin addini da yawan su suka yarda sai da jigon wannan shirin a yanzu shine gabatar muku da jawabin ɗaya daga cikin zaratan malaman addinin musulunci alkali barista ishaq rijiyar zaki inda malam ɗin ya tsokaci akan wannan shiri a cewar malam abinda waɗannan mata suke aikatawa ya ci karo da addinin musulunci manufofi ne na canja tunanin mata daga yiwa maza biyayya da girmama aure zuwa kangarewa mata tare da tozarta aure babu macen da za ta ƙi gaida mijinta sai yar banza a cewar malam haka zalika malam ya faɗi yiwuwar za a gurfanar da wannan tasha ta Arewa 24 akan wannan shiri na mata a yau. Shugabanta na, aiki za ta gaishe shi. In a, a primary take dole sai ta gaida headmaster. In a secondary school take karantarwa sai ta ringa gaida wa principal. In a jami'a take karantarwa manyanta sai ta ringa gaida su. Dan in ba ta gara za a ce ba ta da mutunci. Me yasa ake cewa ba ta da mutunci? Saboda ana ganin ya kamata ta gaida su. to dan Allah da ta gaida waɗannan da ta gaida mijinta wanne ne fi zama daidai to amma su kullum abin da suke so su nuna irin tsarin da addinin musulunci yau mace da namiji abin da suke so su nuna shine kamar ana maida miji wato sari wato shugaba ita kuma mace ana maida ita baiwa kullum haka suke suke kallon addini da tarbiyyar da muke da ita wanda addinin musulunci ba addinin da ya yi wa mace gata irinsa dan zamanin jahiliya ba a ba mace gado amma Allah ya lirijali lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruda Allah ya wannan rabo ne da ya farlanta sai an ba mace sai an ba namiji da mutum idan ya mutu in mutum da ya mutu matar babansa na iya faɗowa a gadansa za ta iya faɗo a gadonsa kuma zai ci gaba da zama da ita irin zaman da babansa ya da ita amma Allah ya lissafo su akan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum zuwa ƙarshe Allah ya haramta wannan addinin musulunci ya musu gata akwai al'ummar da akwai al'ummar da in mace tana al'ada ta ake akai ta bayan gari wanda zai kai mata abinci sai ya toshe sa da hancinsa da auduga sannan ya kai mata sannan ya dawo amma manzo Allah addinin musulunci ce a'a isna'u kullu shay'in illa nika komai zaka yi da matarka saduwa da ita ne lokacin tana al'ada kawai ba za ka yi ba ta dafa ka ci ku kwana waje daya za ma ka iya romancing ta abinda ba za ka yi ba shine kawai ba za ka je ka kwanta da ita ba addinin musulunci ne wa mata wannan gatan amma su kullum waɗannan matan so suke sai sun lalata tarbiyyar zamantakewa me manufar wannan shine duk namijin da baya iya kontrolin matar zai suke ta yan zawarawa suka yi yawa to zinace zinace zai yawa lesbian zai yawa to wannan bukatar su ta biya to in ba yar banza ba wace ce ba za ta gaida mijinta ba mijin da zai zo kullum ya tashi da safe bai da hutu sai ya ga ya samu miki abincin safe sai ya samu miki na rana sai ya samu miki na dare sai ya samu miki sutura sai ya samu miki gurin zama sai ya samu miki ilimi sai ya samu miki komai ƙarshen abin da kike iya masa abu biyu ne ki dafa abinci kuma ku kwanta mu'amala aure to amma abincin ma mata sun fi ci yau idan mata da miji ne aka dafa shinkafa gwangwani hudu to mace ta ta cinye gwangwani biyu da rabi ko gwangwani uku namiji gwangwani ɗaya zai ci gwangwani ɗaya da rabi dan lawa ya fi mora abincin in an zo gurin ma'amala auratayya wanda ya fi kowa jin daɗin ma'amala auratayya mace ce a shaidin hidima ake musu namiji ma abin tausayi ne namiji abin tausayi ne sannan sai zo su ringa wani abu wannan su suke koya mata rashin tausayi sai ga mace da namiji mace ta yadda namiji ya ma'amala da ita da jikinta gaba ɗaya tun daga kanta har tafin kafarta amma sai su koya mata ita kuɗinta in ta samo nata ne amma shi in ya samu kuma nasu ne ba mutunci ba tausasawa ba rahamtawa kawai so suke a ringa zamanci da ƙarfi ko mu ba mu ce ku rabu da mazajen ku ba ba mu muka sa ku ba abin tausayi har da wata tsohuwa wallahi tausayi take bani tana ƙara zuwa kabari tana ƙara fandarewa tana ƙara shiga kabari tana ƙara fanɗarewa suna koya mata wata irin al'ada wacce ba tamu ba kuma wannan ya kamata dole musulmi su fito su yi magana a kansu. dole a rubuta petition kan waɗannan mutanen dole a sanar da hukumomi a kan shirin da suke dan ba za mu yadda su lalata mana tarbiyya ba mu addinin mu da al'adar mu mace tana karkashin namiji shi zai ba ta umarni shi zai ba ta hani in an tashi da safen mu al'adar mu da addinin mu karami ne yake fara gaida babba na haka mace karama ce akan mijinta kamar yadda ɗa yake a gurin iyayensa kamar yadda ɗalibi yake a gurin malamansa shi sa zaka yanzu makarantun boko da ake yi dan alalata mana tarbiyya in ka suke kada ki ɗalibi akwai makarantar da in ka suke kada ki ɗalibi iyayensa suka zo suka kawo ƙara to za a kira ku ofis ɗin principal ko ofis ɗin wani da yake cikin shugaban makaranta wai a ce ka ba yaran haƙuri wai ka ba yaran haƙuri ba. yaran da kake koya karatu wai dan ka dake shi akan karatu wai a ce sai ka ba shi guri ka daga nan reni da rashin tarbiyya zo to gaskiya wannan shirin na arewa 24 ya ci karo da koyarwa ta addini ya ci karo da al'adunmu na hausawa mazauna wannan yanki na haka ni matakin da nake bayarwa kuma za a ɗauki wannan matakin insha Allah shine dole za a rubuta petition akan wannan shirin saboda shiri ne da yake kokarin ruguza mana tarbiyya da lalata mana tarbiyya da zamantakewar iyali kuma muna so idan mun rubuta petition dinmu na da cikin abin da za a yi kowace abin cike ta waye mijinta yaya suke zaune in akwai mara aure a cikin su ya mara aure za ta zo ta ringa bayanin aure dan Allah yanzu wanda bai haddace Qur'ani ba sai zo ya ce a zo a zauna a yi musaffa amma ka sakar ƙarya yake yanzu Allah wanda bai karanta likitanci ba kawai sai zo ya ce zai ma tiyata kuma sai ka yadda yanzu kana da wani case na miliyan ɗari a kotu ko kana da amma sharrin robbery ko amma sharrin cewa kai wata fyaɗe kawai sai wani ya zo bai taba zuwa makaranta ya koyi lawanci ba sai ya zo ya ce ma wai shine zai shige ma gaba sai ka yadda wallahi sai an ɗaure ka da haka mu waɗannan matan ba mu yadda ma da tarbiyyar su ba balle haske zama su ne za su ringa ba wa mutane tarbiyya in ko ba haka ba hukuma ta bincike su akan addini mu ji yaya addinin su yake a ina suke samo wannan abin da suke gaya mata wai ko kunya ba ta ji wai mijin ba zai zo ya gai da ita ba wannan rashin wannan koyar da rashin koyar da rashin tarbiyya ne ba wani laifi akwai fahimta tsakanin mace in miji je tashi matarsa ba a gurin ta yake ba ai dama shi zai je gurin ta ya mata sallama shiga inda take ita kuma sai ta mutunta shi ta ce mai ina kwana wannan al'ada kenan amma in ba a gurin ta ya je ba me zai mata sallama zai mata assalamu alaikum wa alaikum salam ita mata ce ma an tashi lafiya lafiya kalau ya ka kwana lafiya simul kefa ya ce kwana da yara alhamdulillah shikenan amma suna koyar abin da izgili da wani izza da nuna mata kamar mata sun mafi maza mu abin da addinin mai gaya mana arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim maza su ne tsayayyu su ne suka fi mata Rijali alaihin alaihinna daraja maza sun fi mata yawan darajoji Allah ne ya faɗa in kun isa ku ce ƙarya ne daga nan sai mu san ku. kuma Allah ya ce namiji yana ya fi mace yana tsaye akan mace saboda abu biyu tun asali Allah ya yi namiji shugaba akan mace shi sa za ga manzala salama shine shugaba a gidansa Abubakar shine shugaba a gidansa Umar shine shugaba a gidansa Uthman shine shugaba a gidansa Sayyidina Ali shine shugaba a gidansa kuma da su muke koyi na biyu kuma bi ma faku min amwalihim maza ne suke ciyar da dukiyarsu ko ba ka da lafiya ka sani ma in ba ka da lafiya ko ba ka da kuɗi karanta ka sa a ƙarƙashin fulo dan mata ba ruwansu kana na rashin lafiya sai ka ɗaga ka bayar an yoce fa ne sai ka ɗaga ka bayar an siyo magani sai ka ɗaga an bayar an ji an yi rifilin na gas to Allah ya ce saboda tun asali Allah ya fifita namiji akan mace kuma saboda namiji ne yake ciyar da dukiyarsa don haka namiji shine ya fi mace da mace namiji ba ɗaya ba ne wannan aƙida ce ta feminism feminism ne wannan da haka ba za mu yadda da wannan a garinmu ba za mu ɗauki matakin da ya dace ba za mu yadda ba da haka abin da na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda na kuskure Allah ya mana afuwa? wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yan masu kallo Allah muku rahama mun saurari jawaban malam Allah ya saka masa da alkhairi hakika da alamu al'ummar musulmai sun fusata kuma sun zaburo game da irin waɗannan fatawoyi da ake bayarwa na mace ta kangarewa miji tabbas wannan abin da waɗannan mutane suke yi ya ci karo da addini ya ci karo da al'ada kuma ya ci karo da hankali domin abin da aka sani ko a yahudance ma mace za ta girmama miji miji zai girmama mace duk da kasancewar suna ikirarin cewa kamar maza wasu suna tozarta mata to ai ba kokari za a rushe manufofin addinin musulunci akan lamarin auratayya ba ko manufofin addinin musulunci na fifita darajar namiji akan ya mace ba a dai gaskiya ake nema abin da za a yi kokarin yi shine a caccaki mazajen da suke tauye haƙƙin mata duk wani namiji da yake tozarta mace a fada masa a nuna masa hakan da yake ba daidai ba ne. a jawo mai aya da hadisi a nuna kuskuren da yake aikata ga makomar da zai jimi masa ranar gobe alƙiyama. a faɗi matsalolin da irin cutarwa da wani namiji yake wa matarsa za su iya haifarwa a rayuwarsa da rayuwar 'ya'yansa to idan wannan suke mun yadda gyara suke amma a rinka faɗin maganganun da za su sa mace ta rika jin tafi namiji daraja mace ta wa namiji yanzu waccan da ta taba cewa ita ko singileti wadda aka taba hira da ita ta ce wai ko singileti ba ta taba wankewa namiji ba ko ba za ta wanke ba wannan abun kunya ne a ce ana faɗin wannan a cikin al'ummar Musulmi. da Allah in uwa mu aji kamar yadda malai bada misali da mace za ta gaida ainihin shugabanta a wajen aiki amma kuma ana ziga ta kata gaida mijinta duk ma mu aji wannan misalin a gefe mu ɗauko wani misalin mai sauki shine a kaddara ba aure ne haɗa ki da mutum ba a ce shi zai baki ci shi zai baki sha shi zai miki sutura a ce kuma ƙarshe duk da irin wannan alkhairin da yake miki sakamakon da zaki masa shine ko gaisuwa ba za ta hada ku ba in har shi bai gaida ke ba ke ba za ki gaida shi ba ba shakka wannan musiba ce ake so a kakuba mata kuma duk wacce ta dauka ta kashewa kanta aure ita ta jiwa kanta a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh